إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشيغ بعد تفسير القرآن من جرمه wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis a salafiya nan maktabarta a wannan unguwa mai tarin albarka a unguwar jugwal garin biyu jihar borno a kusan muna nan a yinin sha uku ko yau sha uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da muna yinin shida ga watar biyar miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin mana watar mayu kenan a kusan muna nan a cikin suratun ra'adi haka za muna nan a cikin suratun ra'adi a ina jin mun tsaya aya ta 22 wallazi na sabaru bitiga a wajen rabbihim a sai dai kafin nan akwai kafin nan akwai tambaya guda daya akwai wasu tambayoyi da za mu amsa akwai waɗanda suka tura mana tambayoyi wasu ta waya kai tsaye wasu ta hanyar social media akwai tambayar da ya zo daga ɗan uwa malam abdulmu'min daga garin gombe wanda mazauni ne a nan gra yake tambaya cewa assalamu alaikum malam muna jin tafsirin da kake gabatarwa ta rediyo allah ya ba da lada amin ina tambaya kamar haka ita sujadar godiya wace addu'a ake karantawa a cikinta ma'ana sujudu shukur yake tambayar wace addu'a ce ake karantawa a cikinta a sheikh salih al cikin littafin majmu'u fatawa wa rasail sheikh ibn usaimin da littafin mawsu'atul ahkam للفتاوى آه، مجموعة الأحكام للفتاوى الشرعية لأصحاب الفضيلة آه، أن تنبيش أكان سجود الشكر سيك شوى يكون سجود الشكر أم مصيبة إن دفعت أو لنعمة تهيئا للإنسان يشأ أنا سجود الشكر يا إندا مصيفة تياي ana cikin wata masifa ana cikin wata bala'i misali sai aka za ka ce maka an share covid-19 a ƙasa gaba ɗaya ko a jihar ku covid-19 ta ƙare babu ita mana idan wata bala'i ta yaye to ana sujada na godiya ga Allah da yaye wannan damuwar hakan nan wani alkhairi ya nuna kana ganin alamar za ka samu shi ma ana sujudu shukur usaimin ya ce wa yadda eh, obi ba da ƙaunihi subhana usaimin ya ce in ka yi sujudu shukur sai ka yi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana a'la in ya so a bayansa sai ka roƙi abin da za ka roƙa to idan ka dubi wannan fatawa na usaimin yana nuna kenan za a yi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la in ya so ka tsaya a nan yayi in ka so kuma a bayansa ka hada da godiya da addu'a ga Allah wannan abin da ya baka ya sa maka albarka ciki Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Ibn Nuh Al-Albani shi ma an tambaye shi akan sujudu shukr sai yake cewa sujudu shukr addu'ar godiya ga Allah sujada ɗaya ne ake yi sujada na shukur sujada ɗaya ba sujada biyu ba ko ba a sharɗanta mata komai cikin abin da ake sharɗantawa a sallah ba tana nan kamar sujadar tilawa in ji eh, eh, albani hukuncinsu ɗaya da sujudu shukur da sujudu tilawa in ji albani ba sharɗanta sai kana da tsarki ba don haka mai janaba zai iya yi mace mai haila za ta iya ta yi ko ba sharɗanta alwala ba mai alwala zai iya yi mara alwala zai iya yi ko ba a sharɗanta sai ka fuskanci alƙibla ba ta ko ina ka zube kai yayi duk da tsarki da alwala da fuskantar alƙibla mustahabbi ne a cikinsu amma don baka yi su ba yayi musamman su jodo shukur za za a maka albishir ka ce bari ka je ka yi tsarki ka yi alwala kamin ka je ka yi sujada ai zai sanyi saboda haka yace da zaran kawai amma ka kawai sai ka fadi ka yi sujada haka nan ba a sharɗanta masa sai ka yi kabbaran harama ba eh, kuma in ka so kana iya faɗuwa su jada ba tare da kabbara ba in ka so kuma kana iya kabbara kuma ba a sharɗanta masa sallama bayan an yi ba yake kawai wa inna ma idza fuji bi bi ni'matin sajada fawran kama huwa kawai ayyuwa mutum su albishir sai ya fadi kawai take yayi sujadar murna da godiya ya gode wa Allah da abin da Allah ya sauƙaƙa masa na wannan ni'imar sannan kuma abin da sujadar ya ƙunsa, in ya yi sujadar zai gode wa Allah ne akan wannan ni'imar misali baya ya subhana rabbiyal a'la ko subuhun qudus rabbul malaikati wa duk abin da ka sani ana yi a sujadar sallah ana faɗa to ana faɗan su a sujadar ne a shukur daga nan sai gode wa Allah ya ce yana da alwala ko ba shi da alwala ya fuskanci alƙibla ko bai fuskanta ba har zuwa ƙarshe wannan shine a amsar ka kai malam abdulmumin a kabu da ya shafi sujudu shukur tambaya ta biyu akwai malam haruna architecta ne mai zane ya tura cewa a shi a nan garin biyu yake shin kewaye abu da ƙur'ani yana da asali misali in an yi wa mutum sata a saka alkur'ani yana da kyau e tun da kaje yana da asali ba shi da asali don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tabe taba sawa a zagaya wani abu da alkur'ani wanda aka tace ba annabi bai sa a zagaya abu da alkur'ani ba an kake sakesan sata da yawa a gabansa musamman na cikin kistar wala ta kullil kha'inina khasima bai ci a zagaya da alkur'ani ba saboda haka asali kan ba ta da asali bidi'a ce abinda qur'ani ya zo da shi in an kama barawa yake wasariq o aidiya kuma ko babu laifi don mutum yayi sata a yi addu'a Allah ya tona asirin amma ba a zagaya da qur'ani wannan ba shi da asali don abinda yake da asali a musulunci shine wanda kur'ani ya a ayi ko kuma annabi ya a ayi ko yayi to duk ba samu wannan ba sa ne shi a sunna fi'iliya wanda annabi ya yi, ko kauliya ya ce a yi ko takaririya wani ya yi annabi ya ce to ya yi kyau ko ya yi a kai duka wannan ba a samu ba akwai tambaya kuma guda uku da aka turo daga malam lawali daga jamhuriyar nijar ya ba da tambayoyinsa guda uku to a tambayarsa guda uku tambayar farko hadisin ƙiyamun laili akwai hadisin da ya ce ana ƙiyamun laili annabi ya kai raka a sha ɗaya da daddare akwai hadisin da akwai kuma wanda ya ce sha uku akwai masu cewa sha ɗaya za a yi akwai masu cewa sha uku yi zancen yake tabbas hadisi ya zo mai sha uku ɗin da sha ɗaya kuma duka hadisin ummu na aisha radiyallahu anha kuma duka hadisan bukhari da muslim bukhari da muslim ko da ibnu hajar cikin bulugul mana a jere ya kawo su ya fara kame raka sha daya. ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda ashar raka annabi watan da ramadan da wanda ba na ramadan ba baya wuce raka sha daya da daddare hadisi ya ce raka sha daya. still daga shi ko sai hadisi ummu na aisha har yanzu ah, take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layli 10 raka'a raka'at cikin dare annabi yana sallah raka'o'i guda goma na nafila wa yutiru bi sajda sai wutri da raka'a daya sun zama nawa 11 wa yarka'u raka'atay al-fajr sai raka'ata al biyu sun zama nawa 13 shi ma hadisin bukhari da muslim saboda haka wanda yace 11 da wanda yace 13 duk sun inganta kuma babu cin karo wanda ya ce sha ɗaya ban da rakata alfajir wanda ya ce sha uku ba shi ne da rakata alfajir kai kuma a yaushin za ka yi ka yi kiyamun laila wuce raka sha uku ɗin akwai malaman da suka ce bai halatta ba don hadisin ma kana sa ya ziru fi ramadan wala fi ghairi ala da ajr raka akwai da yawa cikin malaman da kuma suke ganin ya halatta don hadisin salatul laili masna masna ko shi irin nafilin da annabi yake abin ya sake tsayuwa kan sha ɗaya ko na magamanci haka raka a ɗaya sai a soke bakara da ali imrana da nisa'i na jirgilu ne har kabarsa yana kumbura to kai in irin wannan za ka yi garga wuce sha ɗaya amma in ba irin wannan za ka yi ba sai ka iya wuce sha ɗaya ka wuce sha uku ɗin babu ne haka wasu malamai suka ce wallahu alam sai tambayarsa na biyu a shi dama ya tura tambaya ce voice haka da murya kwafe shi aka yi a karanta shin mai farilla zai bi mai nafila da ya ce wanda ya kawo ta baba a wurin can jamhuriyar nijar inda yake cewa wasu na ganin sam mai farilla ba zai bi mai nafila falla ba yayin da wasu ke ganin kuma mai nafila zai bi mai farilla to kuna iya duba littafin aunul ma'abud mujalladi na biyu sharha na sunan abi dawo na al'alama abin tayyib muhammad shamsul haƙƙil azim al'abadi ya tattauna wannan matsalar cikin kitabun sala a cikin babu imamati man yi salli bi ƙaumin wa kan sallatil ka sala a babin wanda ya limanci mutane alhali ya sallaci wannan sallar sai kawo hadisin eh, jabir jabir yace mu'azu dan jabal kana yusalli ma'a rasul yana salla tare da annabi al-isha a sallar isha thumma ya'ti qaumahu sai yazo wajen mutanensa a garin su in yazo fa yusalli bihim tilka sala sai wannan sallar da su mu'azu dan jabal zai je masallaci annabi ya sallar isha tunda lokacin isha yana da fadi mutanensa suna jiran sa a unguwarsu sai ya hau doki ko raƙumi yana zuwa gida sai shi ya shiga gaba ya yi sallah da su a matsayin nafila su ko su bi sa a matsayin sallan farilla shi isha zai yi raka hudu a matsayin nafilarsa na kiyamun laili su ko za su bi sa a matsayin mai farilla to shi yasa a nan imamul abadi sai ya ce khattabi ya ce fihi فيه من jawazu جواز muftarid المفترض خلف المتنفل وانا حديث mun samu fiqhu da yake nuna mai sallan farilla ya halarta ya bi mai nafila mutum yanzu yana sallar nafila kai ka bi sa da niyyar sallar farilla kamar yanzu ka zo ka samu limami yana sallar tarawihi ka samu limami yana sallar tarawihi kai kuma sai ka shiga sallar ko ba haka ba eh, sai ka shiga sallar tarawihin da sunan kai tarawihin kake yi eh, kai da sunan mai isha'i sai ka bi liman in yayi tarawih ka biyu ya sallame sai ka tashi ka kaju ka samu In ka in kai matafiyi ne ma ya yi sallan tarawih ka biyu ya sallame sai ka yi sallame ka samu isha'in in ka samu ma yana sallan tarawihinsa sa mai raka hurhudu ina fata an gane sai ka bi shi sai ya hudun gaba daya ka samu isha'in ka kada ce to ba hudun gaba daya sirran ta karatu ba ya bayyana karatu ba a yin za sallar isha raka a hudu biyu kake bayyanawa biyu me asir ta ce a ce babu laifi je dubi littafin alhawi min fatawal albani an tambayi nasiru dini albani mutum ne a bai samu sallar la'asar ba sai ya zo tara ana magariba shin ya halatta ya bi su aka ce eh, ya halatta ya bi masu magariba shi da niyyar la'asar yake biya in sai raka uku sun sallame sai ta ya kawo daya kaga ya biya la'asar to kaga biyu da suka yi sun bayyana karatu a magariba din la'asar ko ba a bayyana karatu saboda haka innamal a'malu niyyati wa mali kulli imrin ma nawa ah imam al-khattabi yace wani hadisin na mu'azu dan jabal ya nuna halaccin mai farilla ya bi mai nafila ko wani hadisi yadda ya zo a cikin sunan abi dawud a babi na 67 cikin kitabu salah hadisin nan har ilau ya zo a cikin sahihul bukhari lambar hadisi 700 da sahihu muslim lambar hadisi 178 duk da a ƙarƙashi imamul abadi ya kazon tutukar malamai suka ce na biyu wannan hadisi ya nuna kana iya sallan farilla a rana ɗaya sau biyu sai dai ka yi ɗaya da niyyar farilla ɗaya da niyyar mai nafila ka yi sallan azahar ka samu farilla shi kenan kana iya gani wasu na azahar sai kake bari in bi su amma da niyyar nafila ko kuma bari in ja <coughs> da niyyar ni nafila sun farilla wannan duka ya halatta sannan karkashin mai farilla zai bi mai nafila an samu zantuttuka ko na malaman furu'a imamu maliku ya ce idan niyyatul imam wal ma'mum fi shay'in min as-salah lam yu'tad lam ya'tad al-ma'mum bima salla ma'ahu wasta'nafa imam malik yace idan niyyar liman ya bambanta da na mamu to mamu ba shi da sallah sai ya sake biyan sallah haka imam malik yake gani shi yasa a wajensa mai farilla ba zai bi mai nafila ba mai nafila ba zai bi mai farilla ba to ya ɗauki irin wannan kenan matafi bai zai bi mai ƙasar ya cika ba in an sake ɗaukar irin wannan kama wanda bai samu azahar ba bai zai bi mai la'asar ba mai la'asar ba zai bi mai azahar ba wannan maganar imamu malik hakan nan shine ra'ayin malamin imamu malik muhammad ibn shahab az-zuhri shi ma shine ra'ayinsa haka rabi'atul ra'ayi shi ma yana kawai nan fahimtar ashabul ra'ayi su kuma suka ce a'a magana ta biyu kenan ashabun ra'ayi yanzu na ka magana biyu yanzu an kawo na uku magana farko magana mujahid mai farilla zai bi mai nafila mai nafila zai bi mai farilla magana ne bi magana imam malik da muhammad ibn shahab zuhri da rabi'atul ra'ayi cewa eh, in an samu bambancin niyya ba abin juna sallah saboda haka a wajensu mai farilla ba zai bi mai nafila ba magana ta uku magana abun ra'ayi su ko ra'ayi suka ce a ah, jama'a idan liman yana sallan farilla ya halatta mai nafila ya bi mai farilla amma bai halatta mai farilla ya bi mai mai ba mai nafila ba don farilla ya girme mai nafila to mai farilla yana jan masu farilla da masu nafila amma mai nafila sai dai ja masu nafila amma ba zai ja mai farilla ba na magana ta biyu da na uku duka ba su da hadisi da za su karfafi wannan maganar ko wannan magana ta ashabun ra'ayin shine ne magana mutu uku sai magana ta hudu maganar imamu shafi'i da imamu al'auza'i da imamu ahmad an gane ko shi yake tabbatar da maganar farko na mujahid suka ce salatul muftaris khalfal mutanaffil da'is sallar mai farilla a bayan mai nafila ya halatta an gane ko ya halatta mai farilla ya bi mai nafila an gane ko kamar ka zo ka za suna tarawih ai nafila ce kai ba kai isha ba ya halatta ka bi su wannan shi ne ra'ayin mujahid eh, imamul khattabi kuma shi ne ra'ayin imamul shafi'i da imamul auza'i da imamul ahmad kuma shi ne maganar abba ibn abi rabah manyan ɗaliban ibn abbas kuma da maganar dawus ibn kaisar sannan wannan shine magana da fi inganci mai farilla zai bi mai nafila don ga mu'azu ɗan jabal ya da sallan farilla su suna bin su a nafila shi a matsayin nafila su suna bin su a matsayin farilla kullum ya yi sallar shayi a matsalaci annabi haka yake zuwa ya yayi angonsu shi nafila su suna bin sa a matsayin farilla kuma annabi ya hana ba don haka wannan shine magana mafi inganci duk da su wayanda suka ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba sun yarda da hadisin mu'azu amma su a ra'ayinsu sallar da mu'azu yake a masallacin annabi din shine nafilarsa annabi yana yi a matsayin farilla mu'azu yana bin su a matsayin mai nafila idan mu'azin ya dawo unguwarsu sai ya ja yan unguwarsu a matsayin farilla su ba su bi su a matsayin mai farilla shi ne kwaskwarima da gyaran fuska da suke wa hadisu amma sai aka mayar musu da martanoni kamar haka martanin farko a yanzu mu'azu dan jabal hadis sallar da ya bi annabi a masallacin waye annabi sallan farilla a masallacin annabi sallah ɗaya daidai yake da sauran masallatai ya banda ka'aba da baitul maqdis dai yake da sauran sallah sallah mujubu daya yan sallar isha'i a masallaci annabi da zai yi ya ninka wanda zai yi anguwar sau dubu daya to masallacin annabin nan kuma sallar da aka ce ana ninka ta sau dubun sallar farilla ne ba na shida ba to tsammanin ku <laughs> zai zo masallacin annabi inda in yi sallah din yana a ninka sau dubu daya sai yi su a matsayin nafila a ɗauke sa kawai single kai wani hankali ba zai karba ba mun san abai da sallah da sannan ko na biyu dan Allah duk duniya da a ce an baka limanci ka limanci mutane da a ce kuma annabi ya limance ka kana bayan annabi wanda ya albarka annabi ya limance ka kana bayan annabi to yaya za a ce to sallan da ya a bayan annabi ka ce na fila sannan ko na uku sallan farilla da sallan nafila wace tafi matsayi farilla tafi matsayi haka yazo a hadisul gudu wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi Allah ce babu ibadar da bawa na zai kusance ni in so shi kamar ibadan da na farlanta a kansa to kaga wannan farillar zai keɓanci masallacin annabi da shi kuma ya keɓanci bin annabi da shi sannan ko ya zo karara a wata ruwaya eh, kafin wannan ruwaya da zan kawo A annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza uqimatis sala fala salata illa al-maktuba in an tada iqama sallah babu wata sallah sai farilla to masallaci annabi aka tada iqama annabi ya kabbara yake jan sallah to yanzu na farilla ake yi ne ko na nafila kaga na nafila ya sha ruwa na farilla ake yi sannan kuma akwai ruwayar Abdulrazak cikin musannaf da imamu shafi'i da imamu ɗahawi da dara kudni sun ka daga hadisin jabir cewa ya zo ma a ruwaya ƙarara hiya lahota ƙawu'un wa fariza yana jan ƴan unguwarsu a matsayin nafila su go suna binsa a matsayin farilla alhaji ibn hajar al-asqalani yake cewa wannan hadisin ƙari nan ya inganta don haka kada ka bi tawilin imamu tahawi marasa ƙarfi akan wannan hadisin ala ayi hal magana rajihi mai farilla zai bi mai nafila aka mai nafila zai bi mai farilla akwai tambayar shi mallawali na uku karanta sura sama da ɗaya a raka'a guda shin za a karanta bismillah tsakani sai daidai da eh, tambayar da wani ya tura shi ma malam mustapha daga jamhuriyar nijar shi yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam tambaya nake so in gobe in ka fita wa'azi kai ka amsa min nagode tambaya na shine in mutum yana sallah in ya kammala wani sura kuma yana so ya shiga wani sura shin zai yi basmala ne ko ba zai ba yace Allah ƙara mana lafiya da nisan kwana ka tambayar sai yayi kama da tambayar mallawali idan mutu yana da shige lokaci ya tafi mun cinye lokuta tambaya idan mutu yana yin sallar farilla ya kammala wata sura zai shiga wata sura zai bismillah amma a asirce ba a bayyane ba wallahu alam aran ma jiya da muna nan cikin fadin Allah madaukakin sarki aya ta 22 a suratu ra'ad suran aradu والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا لله مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin siffofin bayinsa muminai wanda jiya mun fara bayani akan wannan ayar ubangiji ta'ala ce siffofin bayinsa da yi wa laƙabin ulul albab ma'abuta hankula su ne wallazina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri ibtiga a wajen rabbin don neman yardan ubangijinsu wannan shi ma haƙuri yana buƙatar mu yi bayani mai faɗi a kai waƙa musalata kuma suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma ku kuma suka ciyar daga abin da muka azabta su sirran ciyarwa a ɓoye muna cikin bayanin ciyarwa a ɓoye har lokaci ya yi wanda in mun yi za mu damu wayi kuma sabarun tiga a waje rabbihim a jiya mu yi bayani kan karkashin wa anfaqu mimma ku sirran sai muka yi bayanin muhimmancin ibada a sirrance ibada a ɓoye wanda a nan a karatunmu ɗin muka kawo mai ake nufi ibada a ɓoye da falalar ibada a ɓoye da dalilin ibada a ɓoye da kuma yadda salafin salih suka yi ta maganganu karka yarda ka mutu face kana da wasu ɓoyayyun ibada da ka sirranta shi tsakaninka da Allah sa'annan kuma mun tattauna akan al-akhfiya wa sadaka a boye wasu bangarori na sadaka boye wasu bangarori na sallah boye wasu bangarori na azumi boye wasu bangarori na karatun qur'ani sannan kuma boye wasu bangarori na kuka don tsoron Allah sannan kuma mun karanto kissa mai ban al'ajabi wanda an fita kwana uku a jere ana roƙon ruwa a madina ba a samu ruwa ba ƙarƙashin bayanan da muka karanta wanda muhammad ibn munkadir ya bamu labari wanda imamun zahabi ya ka cikin siyarar alami nobala a tarjamar muhammad ibn munkadir mun ji wannan bawan allah da ya ce to ya allah wallahi sai an yi ruwan kuma aka yi ruwan da abubuwan da suka biyo baya ah, abin da ya rage mana ƙarƙashin al'aƙfiya masu ɓoye ibada al'aƙfiya ma al'ilmi shi ya rage masu ɓoyewa tare da ilimi a imamu shafi'i allah masa rahama yake cewa wajittu annan nasa ta'allamu hadal ilm wa lam yunsab ilayya shay'un minhu abadan eh fa ujaru alayhi wa la yahmaduni imamu shafi'i ya ce ba na jin daɗi in ana wa'azi ta ce shafi'i ya ce shafi'i ya ce na ji so kawai a bawo mutane ilimi ba tare da an jingina shi gare na ce ni shafi'i na ce don wannan ilimin na bar sa ne tsakanina da Allah kawai ina son eh, Allah ya bani lada ba tare da mutane suna cewa kai imamu shafi'in na akwai bincike ba to amma kun ga dole sai an jingina ka gare shi domin wannan amanar ilimi a jingina ta zuwa ga mafaɗinta muhammad ibn mansur a cikin littafinsa muhammad ibn mansur ka yana faɗi cewa idan ka dubi al'akhtiya na shek Duwai za ka samu wannan ya kawo muhammad eh, ibn mansur muhammad ibn mansur yake cewa mun kasance a majalisi tare da abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari muna tare da imam al-bukhari a majalisa to shi kenan sai irin ga wani ya yadda ga wata ciyawa a masallaci a jefe wata dotti to imam al-bukhari fa yana so ya dauke wannan dottin daga masallaci tunda annabi ya faɗa yana daga cikin abubuwan da akwai lada annabi yake cewa qazatun yukhriju ar-rajul min al-masjid kazanta da mutum zai fita daga masallaci sai yace fara'aitul bukhari yanzuru ilaiha wa yanzuru ila an-nas muhammad ibn mansur yace ina hararan bukhari sai yana ganin imam bukhari ya kalli wannan dottin yana kallon idon mutane yana son ya dauke amma ba tare da sun gani ba don kawai wannan ibadar ya zanto tsakaninsa da Allah ne sai da ya faki idanuwan mutane ba sa gani sai ya ɗauka sai ya sa a hannun rigarsa sai ya naɗe hannun rigar <laughs> da aka je aka fi sayayyar muhammad ibn mansur ya ce ina gani aka sai na ce subhanallah hatta ikhrajul hatta ikhrajul qazati yakhlisuna niyyataha har fitar da kazanta a masallaci sai su yi mata ikhlas sai su yi kokarin mayar da ita alalin lahi dinul khalis abinda zai fi baka mamaki cikin al'akhfiya wa ma'al ah, ibn khalkan ibn khalkan ya ka cikin littafin sa wafayatul ayan ibn khalkan mai littafin eh, ibn khalkan ya ka cikin ayan ya ka cikin tarjamatul imamul mawarki eh, cikin littafin a ayan ibn khalkan ya kawo tarjamar mawardi in na tambu tarjamar wane ma'ana tarihin wane da ya zo wajen bayanin tarjamar mawardi imamul mawardi babban malami ne ɗaɗɗaya ne manyan littattafan duniya da za ka rika cirewa ba ka ji ana cewa imamul mawardi ya ce to mawardi ɗin nan babban malami ne amma ka sani yana da littattafai sun fi a irga a duniya amma kafin ya rasu littafinsa ɗaya ya shiga kasuwa an gani ba in ya wallafa littafi sai ya ajiye a sto ya wallafa ya ajiye ya wallafa ya ajiye to shi kenan sai da ya yi jinya yana ganin ba zai iya tashi ba ba jinya tashiwa ba sai ya kira wani mutumin da ya yarda da shi na kusa da shi yace innal kutub allati fil fi makanil fulani kulluha tasanifi littattafai na da suke wurin wane ko wuri kaza waɗancan littattafai da kake gani duk ni na wallafa su amma na ki cire su kar ya zanto ba don Allah na yi ba don haka ina son ka zauna kusa da ni ka yi jinya in ka ga alamar ina cikin magaji faja ka ya daka ka sa tafin hannunka cikin mai tashin hannuna kamar mai musafa sai ka rika magana in gane muryarka in ka sa hannun hannunka cikin tafin hannuna fa in alaiha wa asartuha fa alam annahu lam yuqbal minni shay'un dama da zarar mutum ya fara magagi ya fara sani matsayinsa don ya fara ganin wani mala'iku ne suka zama da albishir ko da barazana ya ce idan ka sa tafi hannunka a tafi hannuna ka ji na matse hannunka sosai na matse sosai to ka san ba a karbi aiki na ba mala'iku sun zo min da bulala ne da guduma to wani alama ba a karba ba fa'amal ila al-kutub wa alqiha fi nahri dujla laylan ka tafi sai ka tattara ne ta tafi nan cikin dare ka je wancan tekun namu ka zuba ruwa ya tafi da shi wa in basattu wa in basatta wa in basattu yadi walam aqbid ala yadika fa'lam annaha qubilat wa an wa inni qad zafartu bima kuntu arjuhu min an-niyyati al-khalis idan ka sa hannunka a hannuna din kuma ban matse hannu gaba hannuna a shimfiɗe haka har raina ya fita to ka sani Allah ya karbi aikin mala'iku sun zo da albishir in kun jana'iza ta sai ku ɗibi littattafan na ku je ku yi ta bugawa to haka da magage zo masa wannan mutum ya sa tafi hannunsa a tafin hannun imamul mawar imamul mawar da har ya mutu hannun a shimfiɗe bai matse hannun ba da aka ce to Allah ya ka shi ne fa aka wallafa safa imamu mawardi amma kafin mawardi ya rasu ba ta ba cewa kalal mawardi ba kaga masu yin abu don Allah wannan je ka dubi tarjamatul mawardi cikin wafayatul a'yan na ibn khalkal akwai laccar da na yi sukutun guda mai suna al-akhfiya kamar watanni hudu biyar a gombe abinan din makarantar aa haruna allah ƙara masa lafiya ya ishe ka wannan misali imamu maliku imamu darin hijira lokacin da ya rubuta littafin muwaffa yana mutane da yawa sai kowa ya littafi shi ma ce muwaffa ya ce muwaffa bayan ya kammala rubuta littafinsa muwaffa na imamu malik imam malik bai yarda a wallafa muwaffa a yada ba sai da ya ɗau littafin motsin ya zo bakin kogi sai ya ɗaga ya ce ya Allah in na rubuta wannan littafin don kai ne ina tsoma cikin kogin nan na cire kada ya jika igo ba don kai ba fa ya jika sai ya tsoma ya daɗe ya cire ɗigon ruwa ɗaya bai taɓa ba ya sake tsomawa ya cire ya tsoma ya cire kafin ya ci aji a buga sai sa duk sauran muwa ɗin sun ɓata sai muwa nasa ɗin da yake da saboda haka wannan mun kasa karkashin wa an faƙo min mara na sirran ba wai dole duk abin ka ya zanto a sirrance ba amma lalle lalle ya zanto akwai abubuwan da kake sirranta su bainaka wa baina khalikika tsakaninka da mahalicinka lalle lalle wannan yana da kyau ko da kana da wani tsari ne da kake saukan karatun ƙur'ani ko kana da wani tsari ne na nafilar dare da kake ba wanda ya sani ko kana da wani tsari na wani azumi da kake babu wanda ya sani ko kana da tsarin da kowane sati ne a kowane wata ne kawai za ka kunso buta ka je ka yar a wani masallaci ko kawai ka ga wani ya yi gina gini kango kawai alaman talaka ne kawai ka je ka aje masa bandazin da daddare kawai ka rubuta fi sabilillahi kawai in ya so ka zo kai masa sai ka ce wani ka je akwai zin kawai in ya so ka karya sun ka dauka wa kanka wani aikin alkhairi wanda ranar kiyama Allah zai ce ga wanda yi Allah ne zai nuna ka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske amma ba ta duk ibada a boye ba da ka boye wa zai kwaikwaye ka yi wani abu in tubudu sadaqat fa ni'mayi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairul lakum ya sa wani shi zai ɗauka yi ɗin amma sai ta aikansa aka yi yayi alhali ne shi yi. saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske in ba ku manta ba hadisin mutum bakwai da Allah zai inuwantar a inuwa al'arshi wa rajulun tasaddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu akwai kuma wa rajulun zakara Allah khaliyan shi kada yake be ya tuna da Allah fa fadat aynahu da wa rajulun da adhum ra'a zatu mansibin wa jamal fa in ne a Allah to lalle lalle wannan yana daga cikin abinda ka burge Allah shi yasa annabi ya ce babu abinda yake kashe fashin Allah kamar sadaka a boye ubangiji ta'ala ce wallazina ga a wajen rabin wa aqamu salata wa mara mimma razaqnahum sirran mun yi bayani kenan sun ciyar daga abin da Allah ya azurta su a sirrance ma'ana a ɓoye ba duka sadakar suke yi a ɓoye ba akwai ko wanda ne wa alaniyatan a bayyane an gane ko suna yi a sirrance suna yi a bayyane ko sai na abubakar sai na umar kaga sautari suka yi sadakar su a bayyane abubakar yana iya kawo dukkan dukiyarsa umar yana iya kawo rabin dukiyarsa ga wajen sahabi da ya bada uh, gadinsa bairuha ga sai na umar da ya bada uh, babban dukiyarsa da yake garin haibara sai annabi yake yi wakafinta an gane ko amma yana da kyau cikin ibadojinka akwai wanda ka sa a boye ko ka ce kai ka ɗauka kanka ga wasu hailala da menene da za ka yi kullum sau ɗari a sau dubu ɗaya ka aza kanka ba tare da an ganka da tarbi gwa gwa gwa gwa ko abin kana ja ba kawai kai za ka ɓoye kayan ka yi kayan ka an gane ko to ma'ana dai ka yi ƙoƙari akwai wani abin da ka sirranta tsakaninka da Allah ko wasu marayu ne ka ware kowane sallah za ka yi musu kayan sallah ko ka ware wa kanka wani abu makamancin haka kawai ko ga wasu marayu suna makaranta kawai ka je makaranta daga kai sai principal din makaranta ko headmaster makaranta ka ce to akwai marayu ne a makarantar nan ko kuma a'a akwai ƴaƴan wani marigayi suna zuwa wannan makaranta to dan Allah ina son ni zan riga biyan kuɗin su fees masu na da kai kar ka gaya musu an gane ko wannan yana daga cikin abubuwa mai kyau ko ka yi wa mutum sadaka daga kai sai shi kira shi ka bashi dukkan wannan yana cikin sadakar koye kuma yana da lada kwarai da gaske kuma sadakar bayyane shi ma yana da lada kwarai da gaske akwai inda ma sadakar bayyane ya ce yanzu misali an je lancin kai mai karfi ne ana ga in ka bayar za ka ingiza wasu bayan kayi niyan za ka bada miliyan ɗaya sai ka ce na bada dubu goma niyyarka a ɓoye za ka zo ka bada sauran sai ya kashe jikin wasu sai suka ce tuna wani ma ba da kaza mun barin ba da uku barin ba da biyu to ga wanda bai alheri bai amfani ka ba da dumus sai wasu yi ta bayarwa sai su yi ta bayarwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasu mutane da suka zo masa mutabin nima alama suna cikin kuncin rayuwa sai annabi ta taimaka musu wani ya dauko abinci da kare ke daukawa ya kawo sai wasu ta fara kawo sai annabi ya ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila zuwa ƙarshe wanda ya sunnanta da kyakkyawar sunna yana da ladar wanda ya kwaikwaye shi kaza kaza ba tare da an rage ladan wani ba wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wayanda suka yi hakuri a ibtigha'a wajhi rabbihim don neman yardan ubangijin su sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim sun yi hakuri ne don neman yardan ubangijin su neman lada a wajen ubangijinsu ma'ana su yi haƙurin ba wai don an fi ƙarfinsu ba kawai suna son allah maɗaukacin sarki ya ba su ladan da ya alƙawarta bayar da shi ga bayinsa masu haƙuri shi ne wallazi na sabarun tiga a wajen rabin wayanda suka yi haƙuri don neman lada a wajen ubangijinsu ƙarƙashin sabarun tiga a wajen rabin haƙuri don neman ladan ubangijinsu sannan kuma suka tsaye da sallah a nan malamai sun tattauna wasu suka ce haƙuri wajen bin umarnin Allah shi ne maganar sa'idu ibn jubar wasu suka ce a'a daidai matsayin da Allah ya ba su suka rayu akan haka ba su ce bari tun da ba mu da arziki bari mu yi arziki ko ta hanyar haram ba ko giya za mu sayar mu yi kuɗi ko tata za mu yi mu yi kuɗi ba su faɗi haka ba ba su ce bari mu yi sata da fashi don mu yi kuɗi ba ba su ce bari mu yi ta kinnafin don mu yi kuɗi ba ma'ana su yi haƙurin talauci ɗin ba su kauce wa gaskiya wajen ganin sun azurta kansu ba ba su yi ƙoƙarin amfani da ma'aikatun gwamnati da aka aza su wajen sace dukiyar talakawansu su azurta kansu ba shi ne sabarun tiga a wajen rabbi duk wannan ya shiga wadda shi ne magana alhassan hassan magana ta uku sun yi haƙuri sun yi riko da addini duk yadda ake fitinarsu ake jijjiga su don su bar addinin ba su farta ba a yi musu barazanar ɗauri a musu barazanar kisa su riƙe addinin hannu biyu sabarun tiga a wajen rabbi. sannan yana cikin sabar tiga waje rabbihim haƙuri wajen mutuwar eh, dangi su ya mutu babansu ya mutu wannan kusa da su ya mutu su yi haƙuri ya shiga ibtiga a waje rabbihim yadda ibn zaid ya faɗa al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala shi ma ya tattauna akan sabar ibtiga a wajen rabbihim sun yi haƙuri wajen neman yardar ubangijinsu sun yi haƙuri in ji shi in ji ibn zaid wajen bin Allah da barin sabon Allah kuma su afa yace sun yi haƙuri alar razaya wal masa'ib na ƙasa da suke samu na mutuwa masifu ko a rage mutum buƙami wajen aiki da hatsarurka da bala'irai da yake samun mutane abu imran al-jawli yace sabaru ala dinihim ibtigha'a wajhillah sun yi haƙuri wajen riko da addinin su don su nemi yardan Allah maɗaukakin sarki shine sabaru ibtigha a wajen rabbihim sun yi hakuri wajen neman yardan ubangijinsu haƙuri jama'a yana daga cikin lamari mai muhimmanci ko mai yawan lada rashin hakuri shi jefa mutane da yawa a prison shi jefa mutane da yawa cikin crack rashin haƙuri ya sa ya yi satan. aka kama shi aka ɗaure shi rashin haƙuri shi ya sa ya je kinnatin rashin haƙurin talauci ya sa aka kama shi aka hukunta shi rashin haƙuri ya sa ya yi sata a ma'aikatar da yake aka kore shi rashin haƙuri ya sa ya sa shi dukiyar mai gidansa aka kore shi rashin haƙuri shi ya kama ta ta ɗaga hankalinta har mijinta ya sake ta rashin haƙuri ya kama shi da wane ya bata masa rai ya kurma masa wuƙa ya kashe shi shi ko gashi yana cikin matsala shi yasa Allah ya ce kowa yayi asara illa allazina amanu wa amilu salihat shi yasa duk wanda ya haƙuri annabi ya ce as-sabru diya'un haƙuri haske ne shi ko Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ba tare da lissafi ba suratul zumar aya ta goma kuma in kana son ka yi nasara wasu ino bi sabri wa sala rike haƙuri da sallah kuma Allah ce yana tare da masu haƙuri inna Allah ma'as sabirin kuma don girman haƙuri Allah ce idan talaitu abdi bi habibataihi in na jarrabi bawana na karbi masoyansa guda biyu shine idanuwansa biyu na makantar da shi fa sabara yayi haƙuri a wasu minhum aljanna zan canza masa aljanna da su zan biya shi da aljanna imam bukhari ya ka sahih bukhari lambar hadisi 5653 hakuri alama ce da yake nuna don Allah ya jarrabe ka alama ne da yake nuna Allah yana son ka <coughs> gidanka ya ƙone, shagonka ya ƙone, an maka mutuwa covid-19 ya kama ka matsala kaza ya kama ka yana nuna Allah yana son ka don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ibnu mas'ud ce annabi in yi jinya to ba mu taɓa ganin mai jinya irin jinya annabi ba duk randa annabi ya tashi jinya jinya tana fin na kowa tsanani ya zai ce kai ya lala kana jin jiki sai annabi ce inni ku aku kama yo aku rajulani minkum ni fa in za a sanya min jinya jinya mutum biyu ake samu idan annabi zai zazzabi to ana ɗaukan zazzabin mutum biyu ne a sa masa lokaci ɗaya typhoid ne malaria ne ulcer ne ciwon kai ne duk wani abu na jinyar annabi ana ninka masa ne har yake cewa u aku kama yo aku rajulani minku sai ce shi ya sa ma na fi ku samun lada cikin wannan jinyar a tarihin duniya a bayin Allah gaba da daga farko har karshe wanda ya jinya mafi tsanani a duniya shine annabi ayyuba ta ba ce fir'auna ba annabi ayyuba aka ce ka yana annabin Allah shi jinyar da babu wanda ya irinta jinyar da ya da za a ɗauki ebola ko ba aka ba da covid-19 da kwalara da mai duka hada maka su ga kai kwatan jinyar da annabi ayyuba yi to shi yasa ya zo a hadisi manzo Allah ke cewa inna izamal jaza ma izamil bala lalle manya manyan lada yana tare da manya manyan bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum shi Allah in ya mutane zai jarrabe su faman radiya duk wanda ya yarda da jaraba wanda Allah ya maka na jinya na me falahu rida Allah ya yarda da shi wa man sakhida wanda ya fishi falahu sukhdu fishin Allah ya tabbata gare shi gobara ya kama gidanka sai ka yarda da kaddara Allah ba sai ka shiga bbc bo ya hausa kana zagin chairman ɗin garinku ko kansila ko gwamna bai kama ga tallafi ba tunda gobara annoba ce ta sauko daga min indillahi sai ka yi haƙuri in an taimaka falillahi alhamdu ba a taimaka ba shi kenan wanda ya yarda da kaddaran da Allah ya masa yarda Allah tabbata gida amma ka shiga gidan rediyo kana raki ambaliya ya cinye mana gida kaza kaza kaza hukuma ba ta duba ba haƙƙi ne ta duba kuma ba ce ku zo ku yi raki ba kar ka bata ladanka wannan kira Imam Turmuzi ya kawo wannan hadisi Abdullahi ibn Mutarrif a sa ya rasu ana binne dan Abdullahi ibn Mutarrif ya fito ya sha wanka ya fesa turare sai ka ɗauka yau ranar sallah ce abdullahi ibn mutarrif ɗansa ne ya rasu eh, abdullahi ibn mutarrif abdullahi ɗan mutarrif eh, ya rasu shi abdullahi ne ya rasu sai eh, ɗansa mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir ya fito ya sa kaya masu tsada sai aka ce za ka yi wannan shigan ka fito kana haske kana ƙamshi alhali abdullahi ya rasu sai ya ce da su a fa'asta kinu ha wa ƙadu wa'adani rabbi ta baraka ta'ala talata khisalin sai na nuna miskinanci na da rashin haƙuri na alhali ubangiji ta'ala ya bani abu uku in na haƙura tun da Allah kowane abu ɗaya cikin uku nan ya fi duniya da abin da yake cikinta allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda masifa ya same shi sai mayar wa Allah lamarin ulaika alaihim salawatun Allah ya yabe daya wa rahmatun min rabbi wa rahma akwai rahama na uku ulaika wal mutadu wayannan sune shirye ita to saboda haka sai dai in gode wa Allah dan haka haƙuri abu ne muhimmi akan yanayi da hali da ɗan adam zai tsinci kansa a rayuwa shi sa annabi ya ce al'amarin mumini yana burge Allah in alkhairi ya same su sai gode wa Allah sai zama alkhairi in shari ya same su sai ya haƙuri sai ya zama masa alkhairi musulun ya wani hadisin daga sahabi suhaib Ibn sinan ar-rumi sannan kuma haƙuri jama'a babu abin da ya fi haƙuri yawan lada babu abin da ya fi haƙuri yawan riba haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen barin saɓon Allah haƙuri akan abubuwan da zai same ka na masifo a rayuwa haƙuri akan da'awa kana da'awa kana karantarwa to sai ka yi ta haƙuri Allah ta wasbir alama ya ƙuluna wa hajjurhum hajjiran jamila isbir alama ya ƙuluna wa zukur abdana dawuda ko ba haka ba da fasbir masu samar ulul azmi rusul fasbir li hukumi rabbika fa innaka bi ayunina haƙuri yana da faɗi ƙwarai da gaske sannan kuma haƙuri jama'a haƙuri jama'a abu ne muhimmi a kan jinya da duk abin da ya same ka urwa ibn zubair ya yi bulaguro daga madina daga madina ya fita bulaguro zai tafi birnin damascus don yana so ya je haɗu da sarki eh, walid ibn abdulmalik yana cikin tafiya sai wata ƙurji da ake kira ukula ta same shi a ƙafarsa a wani kwari kusa da madina yana tafiya tun yana dingishi yana dingishi ya iso damascus da kyar kafin ya iso ƙurjin nan ya cinye rabin ƙorinsa ya shiga wajen sarki walid sarki walid ibn abdulmalik sai ya ga kafar sai ya ga duk rabin kafar ya cinye sai take sarki walid ya tara likitoci a yi tiritin ɗin kafar likitoci suka dubi kafar sosai suka ce wannan kafar fa ba zai warke ba sai dai a yanki in ba a yanke ba ciwon zai ci gaba da cinye kafar har ya shiga gangar jikinsa shikenan sai aka ce to yanzu in za a yanke maka kafar za a baka giya ka sha ka bugu so haka da lokacin babu magani da zai sa mutum barci sai a baka giya in ka bugu ka fita a hayyacinka giyan yayi yawa barci ya dauke ka ci a yanki, kuma ya halatta don lalura sai aka ce za a ba su giya ci a shi ba ya bukatar giya ya ce kawai in yana sallah in yayi sujada sai su kama korin daidai inda za a yanke a yanke da ya ce shi imaninsa a sallah gaba ɗaya yana barin duniya yana koma zuwa ga mahalicinsa sai da ya sujada a kiyamun laili aka zo sama inda ciwon bai ci ba inda da rai kenan sai aka yanke baya an yanke masa an yanke ma bai san an yi ba da ya fice daga sallar shi kenan sai ga sai ake nuna masa ga ka da aka yanke sai shi ya buɗi baki ce Allahu lakal hamd ya Allah ina gode maka kana dai arba ya Allah ina da gabobi hudu hannaye biyu kafafuwa biyu fa khalta wahidan sai ka karbi daya ka bar min uku to in ka karba wanda ka rage sun fi ya Allah na gode maka akan abin da ka karban kuma na gode maka akan wanda ka rage mu kuma a wannan ranar yana da ƴaƴa eh yana da ƴaƴansa sai a cikin yaran akwai ɗaya sunansa muhammad shi ya fi so muhammad ya shiga ɗakin dabbobi yana gyara su kawai sai doki ɗaya cikin dawakan ya harbe shi a ruwan ciki sai take muhammad ya faɗi ya mutu a ranar da aka yanke masa kafa ta ka za ce to abdullahi ya mutu muhammad ya mutu doki ya harbe shi sai ta alhamdulillah kanu saba'a fa khasta minhum wahidan ya Allah yayana bakwai ka karɓi ɗaya ta kabar min shida in ka jarrabe ni ka karbi dai ai ka bar mu wanda suka fi sayawa na gode maka da wanda ka karba da wanda ka rike mu kuma wannan ɗansa muhammad ɗin shi ya raka shi a balaguron sai ya dawo gida babu muhammadu kuma babu kafa daya yana zuwa daidai inda ƙwardina ya fara kama shi daidai wurin da ya ce na min safari na haza na saba shi bayan ya iso gida sai mutane suka fara gulma ɗansa ya mutu a ranar da aka yanke masa kafa duk yadda aka akwai zunubin da yake yi da wannan kafa sai rabai baiti yana cewa la'amruka ma ahwaitu kaffi li raibatin wala hamalatni nahwa fahishatin rijli wallahi na rantsa da Allah hannuna bai taba taba abin da nake shakkar sa ba ko kafa na bai taba kai ni inda ake sabo ba kaga wannan hakuri kenan akan jinya kenan hakuri akan jinya kar kullum ka zo ka ce hawan jini na ya dame ni kaza fadin sa ba zai sa ya warke ba ka zanto mai hakuri hakuri akan mugun halin matarka an yi wani bawan Allah cikin salihai to bi littafin khuluqul mu'min akwai littattafai na malamai da wasu sun kawo shi wannan mutumin cikin salihan bayi akwai yana da wani dan uwansa abokinsa a musulunci a wani gari abokin ya taba ka masa ziyara da ya kawo masa ziyara assalamu alaikum sai matar ta amsa ina mai gidan sai ta wancan banzan ya fita bai zo ba tana ta kushe mai gidan can mai gidan ya dawo daga jeji ya ɗaura itace zaki ne ke ɗauke da itace yana zuwa har gida sai da ya sauke itacen abokin nasa yana gani wanda ya kawo masa ziyara sai ga zakin ya juya ya tafi mutumin yana shiga gida matarsa sai masifa sai zage-zage kan Allah maka albarka kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi kenan a gaban bakon matar ta yi tatan da mijin mijin ya shiru ko tanka mata bayi ta ka abinci ta ki kawo mijin shi ya dafa abinci ya ba bakon bakon ya kwana ya tafi shekara mai zuwa bakon ya zo ke yaya mai gidan sai ya ga ba matar ba ne sai ta ce Allah dan albarka ai ya tafi jeji bayan mai gida ya dawo sai ga mai gidan shi yake daukai da itace a kansa ba zaki mai gidan yana ajiye itacen shi ke nan sai matar ta ce Allah maka albarka wahala da kai kaza na cikin ladabi da mai ta karuwa ta ka abincin suka ci sai abokin nasa bayan sun gama ci abinci abokin nasa ya kama ziyara sai ce ina wancan matan sai ta Allah sarki ai ta mutu shi ya haka ita lallabawa da ta mutu kar ma ya auro mata kishiya ya bata mata a ta bata da bata jiya haka ya lallaba ta shi da kenan sai ce amma Wance shekarar da na zo na ga zaki ne ke kawo maka ita to ina zaki ne ce wallahi ni ma na rasa ya akai ina tare da wancan mata mai bata min rai dinnan ina haƙuri kawai ranar na je na ɗauro itace inda na tara itacen na zo zan ɗauro ɗaura itacen sai na ga zaki ya durgusa gaban itacen alamar in jirga masa na jirga masa kullum zan zo in sari itacen baya na ina gama zai zo ya durgusa amma tun ranar da matan nan ta mutu na auri ne hankalin na sai zaki na ya daina zuwa sai ya ce to me yiwa haƙurin da kake akan mugun halinta shine sai Allah ya sa zaki ne yake maka hidima wannan ya nuna namiji yana haƙuri akan mugun halin matarsa to ba zaki ba akwai abubuwa da yawa da Allah zai riga taimaka rayuwarsa bai sani ba an gane ko don ka'idar inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab kuma an samu wani mutum cikin salafus salih irin paralyze ya buge shi sai ya zanto yana kwance baya motsi bayan paralyze ya buge shi kuma sai ya makance ga makanta ga paralyze kuma a zaga tsutsa suna yawo a jikinsa sai yake cewa na gode wa Allah sai wani ya ji sa yana cewa alhamdulillah ilazi afani min mabtala bi kafiran min khalqi na gode wa Allah da ya bani lafiya ya bani lafiya sama da dewa cikin halittun makanta da paralyze ga tsufa ga talauci ya ce na gode wa Allah da ya bani lafiya sama da dewa cikin bayansa sai wani ya ce kai dan wana wani lafiya Allah ya baka a hakan wani lafiya Allah ya baka sai to me shi ka anni ya babba saki hanya ta ya mai bata Allah wa bawansa mai sa bawa ya jawo shin Allah ba ni wuri kana ziga ne fa ina hu kada afani ai Allah ya bani lafiya iz atlaka li tunda ya bar min harshe na yuwahiduhu kalmar zai rika ta Allah yana la ilaha illallah wa qalban ya'rifu Allah ya bani zuciyar da ya san Allah saboda haka ai Allah ya gama mun komai to kaga shine wallazina sabaru fi ga'a wajhi rabbihim wa'anda suka yi hakuri don neman yardan ubangijinsu an wani dattijo ne shi Allah ya yi sa a halitta mummunan mutum ne Allah ya yi sa a samartansa ma ana kwatanta shi ba wanda ya kai sa muni sai ya zo ya tsufa shi kenan sanin ko gashi na a yanayi mara kyau sai ya zanto wani ya zo wucewa sai ya ga wata kyakkyawar yarinya ya ɗauka 'yar wadda dattijon tana masa murmushi tana masa dariya sai wani yace ke wannan babanki ne da ta ce miji ne to amma ce haƙuri aka aura miki wannan tsohon kina da ƙanƙantar shekaru kai ba alasa ma samajatihi wa qabhihi ma hasanaki wa jamalaki ya ki haƙuri a bisa muninsa da yanayinsa alhali Allah ba ki kyawu sai ta ce la'allahu ruzika misli fa shakara wa ana ruziktu mithlahu fasabartu was-saburu wash-shakuru min ahli al-janna afala arda bima qassamahu Allah li yace sai tace eh me yiwa Allah madaukakin sarki ya azurta shi da iri na sai ya gode ni kuma Allah ya azurta ni da irinsa sai na yi haƙuri to kaga da mai godewa Allah da mai haƙuri duk suna cikin aljanna to mai wa godiyar da ya yayi ni kuma hakurin da yi Allah zai hada mu aljanna ya mai da shi yon gaye ko ba gaba ba ci gina an wuce wannan wurin ba wanda ya tambaye ta sai ce sai kasa amsar da zai bata shine sabaru fiha a wajhi rabbihim kenan jama'a abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tare ya alada kuskure ko ko tuntuna harshe Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk